DW himma dai matasa. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin mai zabarar da matasa don neman abin dogaro da kai. A ciki za a ji yadda wani matashi ya rungumi sana'ar sa wayoyin tsaro a mahallai. A ƙasar Uganda kuwa wata ƙungiya ce ke yakar rashin aikin yi da ke addabar matasa da dama a nahiyar afirka za mu jihar kaduna najeriya inda wata matashiya ta rungumi sana'ar kiwon kifi sai a biyo mu don jin cikakken shirin wanda da taimakon abokan aiki da suka hada da abdulrahman kabir da binta ali zirmi da kuma ibrahima yakubu tare da ni ramatu garba baba za mu gabatar. A jihar Kanan Najeriya, Nafi Abubakar Adiyu ya kasance wani matashi da ya rungumi sana'ar saka wayoyi na tsaro a muhallai. Sana'a ce da ke tattara da haɗura. Ga wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir da ƙarin bayani. Shi dai Nafi Abubakar Aliyu da aka fi sani da dogon alheri ya ce da horon da ya samu daga wajen wani uban al'umma kuma makwabci. Ina ƙalci wannan sana'a da ba kasafai matasan Najeriya ta Arewa suke yin ta ba. kusan da wannan sana'ar na je na management shekara ɗaya haka na daina sai na dawo fce kuma duk cikin ikon allah da wannan sana'ar ko muna lacca ne da an ce ga aiki sai in yan dabara da dan fita je dan yi aiki na in dawo a haka zan samu kuɗin da zan dan kashe a makaranta da na registration a cewar nafiu sana'ar sanya wayoyin tsaro a katango da garuka sana'a ce ta juriya da jarumta wadda da wuya matashin rago mai tsoro ya iya ta don haka har yanzu ɗaiɗaikun matasa ne ke yinta ba ma kano kaɗai ba har ma da najeriya ta arewa duk inda kaga an sata ko a gida ko a wani waje da aka keɓe da ba a so a haura ko a shiga akwai haɗari in ka taɓa sannan kuma gamu masu haɗa ta muna gamuwa da haɗarin ta kala kala gaskiya wani kaga ta kama ka sosai kai za ka sai da tun daga safar ana sawa ta fata so amma duk da haka tana faffasa ta har ta kai da ta ji ma ciwo kana aikin ba za ka tsaya ba jinin na zuba haka za ka ci gaba bayan nakaltar hawa sama domin sanya wayoyin tsaro a yanzu haka na fi abubakar ya kuma iya sanya wa filayen wasanni na zamani da ake kan gane ginawa a nan kano kariya ta da'ira to ko wannan yana nufin akwai wayoyin da ba su da hadari akwai kamar ta saman gida akwai mai kaya wadda ake kiranta da babu waya akwai kuma mai shokin mai layi-layi ana kiranta electric fence wire ita ba ta da kaya sai dai wuta da ake hada mata akwai injinta daban da ake hada mata ya bata wuta da kacil waya ga sunan da sauransu je haruna abdullahi ofishin bala yana ɗaya daga cikin matasan da suka horu sana'o'i daban-daban wanda akan ce su suke maganin mai gasa ana iya aikin gini ɗora bulu filasta diresin sa tile interlock gasa waya kowanne na ƙware sosai a dai ɓangaren sa ni ne wanda zai tura duk abin da za a yi ni ne babba a game da wanda ya tura ma aikin da zai zanyi gaskiya ne duk da wannan nasara babban ƙalubale bai wuce yadda wasu suke cinye musu kuɗin aikinsu ba sai dai duk da haka sara da Sassaƙa ba sa taɓa hana gamji toho abdulrahman kabir sashen hausa na dw daga kano to bari mu yada zango a ƙasar uganda inda wata makaranta mai suna sina ta ƙirƙiri shiri domin zaƙulo matasa marasa aikin yi a wani mataki na yaƙar rashin aikin yi da ke ci gaba da addabar matasa a nahiyar Afirka. Ga Binta Aliyu da ƙarin bayani. Sina na taimakawa matasan da ke da matsaloli da ma matan da suka tsinci kansu a sansanonin 'yan gudun hijira domin samun tudun dafawa. Yanzu haka wannan kungiya ta Sina ta samar da haraba ta baje basira da ke samun tallafi daga kungiyoyi masu zaman kansu. John Mary Kavuma da Juan Lubega dukkaninsu matasa ne da ke fatan sauya da daddan rashin aikin da ke tsakanin matasan kasar. Juan na hada sabulu da ke da wani sinadarin kanshi mai korar sauro. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a kowane mintuna biyu ana rasa ran yara 'yan ƙasa da shekaru biyar daga zazzabin cizon sauro a sabili da haka juan ta kasance mai alfahari da irin nata gudunmawar wajen ganin an rage mutuwar yara ta wannan hanyar even if i'm not saving all the kids that are suffering right now ta ce ko da a ce ba na iya kubutar da dukkan yaran da ke fadawa cikin wannan hadari na cizon sauro akalla ina takatawa rawar daidai bakin gwargwado i am at least saving the ones that i can John Mary Kavuma kuwa shine shugaban kamfanin Upcycle Africa da ke gina gidaje da kwalaben robobin da aka zubta. I never knew that uh, what I'm doing will turn ya ce ban taba tsammanin abin da nake yi zai girma mai zama wani babban abu a gare ni ba musamman ma ga sauran al'umma. To me, and to the environment. Dukkanin waɗannan matasa biyu dai tsaffin ɗaliban Sina ne. A wannan makaranta matasa da marayu har ma da yaran da ke yawo a titi na samun damar koyon sana'o'i daban-daban da kan canza musu rayuwa. Yanzu haka dai a sabili da annobar coronavirus yara da dama ba sa iya shiga ajijuwansu a cewar Etine Salbon da ke zama shugaba kuma wanda ya kirkiri wannan makaranta ya ce akwai buƙatar 'yan Uganda su nemi mafita mafita mai ɗorewa a game da matsalar da ke damunsu. Ya ce musamman a Uganda mutane da dama ba sa tashi su tsaya tare su yi tambayoyi masu ma'ana da za su samu mafita a kowane irin hali da suke ciki. A wannan makaranta ta Sina muna yin haka ba kowa ne zai iya zama ɗan kasuwa ba amma duk wanda ya kammala daga wannan waje namu idan ya fita yakan samu aikin yi. have found jobs. Yanzu haka dai matasa da dama a ƙasar ta Uganda na faɗi tashin ganin sun sami madogara inda da dama daga cikinsu ke cike da burin ganin sun samar da sauyin da suke son gani a ƙasar. To bari mu karkare da wannan matashiya da bayan kammala bautar ƙasa ta nemi aikin yi inda ta kama sana'ar kiwon kifi ga Ibrahima Yakubu da ƙarin bayani. To sunan wannan matashiya dai na Tijjani wanda tun bayan kammala yi wa ƙasa hidima ta yi watsi da aikin gwamnati da na wani kamfani sakamakon ƙaramin albashin da ake biyanta kowane wata don ƙirƙiro nata sana'ar inda ta rungumi sana'ar kiwon kifi a cikin harabar gidansu don rufawa kanta asiri tare ma dai da ɗaukar ɗawainiyar karatun 'yan uwanta na boko da na islamiyya. Da na gama makaranta kawai kan in zauna a banza like that shine yasa na je na siyo kananan kifi na zuba su a baho in fara kiwon su kullum ko kwana uku zan canza musu ruwa ba su abinci da magani so da kan cuta ma kara kama su suna girma muka canza musu bawo from bath muka sa su a drum. Babu shakka da akwai dubbin nasarorin da ta samu tun lokacin ta fara wannan sana'a waɗanda suka hada da ɗaukar ɗawainiyar ci gaba da karatunta na digirin digirgir da kuma yadda sana'ar ke taimaka mata wajen kulawa da iyayenta. Ina samun nasara don na bai daɗe da na fara ba alhamdulillah na samu elitu da yake rufa min asiri kuma ina taimaka ma 'yan uwana da shi kuma. sai kuma to iyaye ga sunan dai ba inda muka iya we just have to sai dai mu wannan din mu daidai gwargwado dai duk da irin dumbin nasarorin da ta samu har yau dai akwai manyan kalubalen da ke ci mata tuwa ƙwarya a kokarin da take na bunƙasa wannan sana'ar nata. Kamar yadda ni na fara ba ni da ba mu da azan ruwan rijiya ko ruwan bohol so sai na je na ɗiba ruwa from far kafin fara canzawa to the other thing kuma in ban samu kuɗi ba in sai abincin kifin so shi kuma amfani finding it difficult na samun gaskiya problem feeding dot. Akwai maganin kifi different type iri-iri Da wasu akwai madaidai kuɗi kuma akwai kuma masu tsada ya dai danganta irin wanda da kake so dai. Malam Abdulaziz Akarami shine dai shugaban kungiyar murya talaka a Kaduna inda ya ba wannan matashiya bisa ga irin jajircewar da ta yi na kama wannan sana'a kiwon kifi. To gaskiya ina yaba mata sosai ba wai da ake gwamnati ba kaga wannan abin ya zama to izina ko kuma darasi ga sauran al'umma ke su koyi da ita gaskiya shi na mace ko da ba kiwon kifi ba amma ka kware akan dinki ne ko kitso ko lalle da sauran azaci ka dogaro da kanka wannan ga samun yaba mata. Sakina ta shawarci 'yan uwanta mata waɗanda suka kammala karatu akan mahimmancin kirkiro nasu sana'ar maimakon dogaro da aikin gwamnati. Ina kira matasa as an graduate iri na inda za su iya creating lokaci su yi wannan sana'an kifin nan it's something. Ko ni ma na ga wata tana yi ne ya bani sha'awa ya sa na yi wannan. Fatar ta dai ita ce na ganin matan birane da karkara sun tashi tsaye domin magance bakar fatara da talauci da rage dogaro kaco kam akan mazajensu ta hanyar kama sana'ar dogaro da kai. Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. himma dai ba ta garago. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin sauran abokan aiki musamman waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn.